Allah ya kiyaye to amma ba za mu ce Allah ya kiyaye mu shiru ba kuma mu ɗauka zai kiyaye in kai addu'a sai ka fita kai mai aiki sannan ita siyasa ba jihadi ba ce ba wai yaki ne tsakanin musulmi da kafirai ba za a iya samun saɓani na siyasa amma waɗanne ayoyi za a yi amfani da su wajen warkar da saɓanin 'yan siyasa ayoyin wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma idan ka so bangare biyu na musulmi suka yaki Allah ya ce ku sasanta su ayoyin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akwaikum mu'minai yan uwan juna ne in sun yi sabani ku sasanta su waɗannan ayoyin su suke gyara sabanin yan siyasa a matsayin su na musulmi musamman na irin garin Kano amma ba ayoyin wa iddu lahum masadatu min quwwatin ba wannan na kafirai ne da musulmai da wanda ya ce wa iddu lahum masadatu min quwwatin a sabanin yan siyasar NNPP da APC a jihar Kano da wanda ya ce ko da tsiya ko da tsiya tsiya duk ɗaya ne fa ba su da bambanci duk rura wuce fitina suke yi kar ka kalli wannan ya jawo aya kwata kwata ba mahallin ta ya jawo ta ba ayoyin kafirai da musulmi ayoyi suna magana ne akan annabi a madina da kafirai a makka za a gwabza a yaƙi allah ke cewa ku yi musu tanadi ya kamata mu fahimci wannan da wanda ya ce in za a fito a fito da wasiya da wanda ya jawo wa a masu masalatu wallahi duk da ne tuta fitina suke kunna mana kuma kamar yadda wannan faɗa nake nanatawa saboda dubba da su fituna za ta ƙare ba ga wanda baya garin sai wanda yana da tikitinsa da bizarsa a hannu da garin ya tama da wuta tsallakewa zai ba za ku gan ba duk wani rugun tsini da rigima da ake ba za ku ji an same su ba tun da ake sara da suka a tsakanin 'ya'yan talakawa a rigimar siyasa ku gaya min wani honorable da aka taɓa kwarzanewa gaskiya ne mu gan ku a gaba mana ba ku za ku ji daɗin kujerun ba manzo Allah a yakin Uhudu yana sahun gaba aka fasa masa kai aka cire masa haƙuri amma ku ku zuga yayan mutane ku ce su fita jihadi ne kaza kaza kuma ku ku noke in jihadi ne aljanna za a je ba kwa san aljanna ne sai ku taho gaba ku da ka mu gane waye rigimar siyasa saɓani ne kamar kowane saɓani amma saɓani a tsakanin musulmi bai kamata ya kai da haka ba saɓani tsakanin musulmi da musulmi ba a san ɗaukar makami a cikinsa. sa sai ka faɗi hujjojinka ka faɗi dalilanka shi ma ya faɗa sai ka bar masu hankali su yi hukunci amma ka ɗau makami ya ɗau makami to jefa kanku a haɗari kuke yi zalta kal muslimani bi ma fal qatil wal maqtul fil nar Allah ce in dai musulmi da musulmi suka ɗaukar wa junansu takobi to da wanda ya kashe da wanda aka kashe shi duk yan wuta kuma ya ce man hamala halai na silaha falaisa minna duk wanda ya ɗau makami akan mu ba dan cikin mu bane ya fita irin waɗannan hadisai da ire-iren wa'ancan ayoyi su ya kamata yanzu mu rinka jin ana karanta su a kan malamai suna nuna wa 'yan takara haɗarin halin da suke ciki suna gaya wa kowace jam'iyya kowace jam'iyya tana da malaman da ta yadda da su kowace jam'iyya tana da malaman da ta yadda da su to ya kamata bisa ga amana kowane malami ya rinka gaya wa jam'iyyar da ta yadda da fatawarsa wannan magana yin shirin malamai a irin wannan lokacin ba alheri bane abinda suke tsoro kar a zage su wasu wasu na ganin magana ce ta yara ai ba za ka iya gyarawa ba kawai ka bari wannan kuskure ne